A ranar ɗaya ga watan gobe na Yuli ne dai hukumar zaben ta jihar Jigawa za ta gudanar da zaben ƙananan hukumomin kamar yadda yake ƙunshi a cikin jadawalinta na zaben bana. Jimlar masu kaɗa ƙuri'a miliyan guda da dubu ɗari tara ne suka yi rijistar zaɓe a faɗin jihar ta Jigawa, kuma ana sa su ne za su fito domin zaɓar shugabannin ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da kuma kansiloli fiye da ɗari biyu a faɗin jihar ta Jigawa. Alhaji Muhammad Sani da ke zaman shugaban hukumar zaben ta Jigawa ya ce shirye-shiryen zaɓe sun kan kama amma ya ce har yanzu hukumar ba ta kai ga yanke shawara ba kan batun na'urar kadrida wadda masu kula da lamuran siyasa suka yi amanna cewa ta taka rawa wajen kyautatuwar zaɓe a shekara ta 2015. A doka zaɓe da aka yi na shekara ta 2015 ba wai doka ba ce ta ce hukumar zaɓe dole ta yi amfani da wannan na'ura doka ta ba wa hukumomin zaɓe dama su fitar da tsare-tsare da za su musu daidai na wajen aiki su hukumar zaɓe da ƙasa suka fitar da wannan so muna yin ƙoƙari mu ga duk abin da zai inganta zaɓe da ake yin su a hukumar zaɓe da ƙasa ko ma a ko'ina a duniya tunda muna bibiya muna ƙoƙari mu yi ko wannan da kake magana yanzu mu ma mun yi tunanin mu je mu ga yaya za mu iya yin amfani da wannan uh, na'ura na farko za mu duba mu ga yawan kuɗin da za mu kashe na biyu za mu yi duba mu ga kuma za mu samu ma'aikatan da za su iya sarrafa ta to yanzu wani abubuwan muke duba amma ina so ka fahimci cewa ba wai doka bane a wuyan mu. cewa mu yi amfani da kadiri da ko kuma wata hukumar zabe Yayin da ake sa ran kawo ƙarshen tsarin mulkin kantomomi a ƙananan hukumomin jihar Jigawa da bakwai nan da makonni kalilan masu zuwa a jihar Kano kuwa gwamnati na shirye-shiryen naɗa kantomomin ne domin su jara gamar ƙananan hukumomin jihar guda 44 biyo bayan karewar wa'adin zababbun shugabannin a makon jiya da kuma gazawar hukumar zaben jihar na gudanar da sabon zaɓe. Alhaji Sama'ila Idris Garba da ke zaman shugaban hukumar zaɓe ta Kano ya bayyana dalilan da suka sanya hakan ta faru. Goban aka ba mu kuɗi, jibi za ka ji a sararin samaniya mun fara shiga muna cewa ga da za a yi ga da za a yi. Wata tara da suka shige baya dukkanin wani rubutu mun yi shi tsakaninmu da gwamnati. cewa kan mu samu tsaiko wajen shirye-shiryen zaɓe a sahale mana mu ci gaba da shirye-shiryen zaɓe a rubuce wanda ta tabbatar da cewa komai za mu yi mu ci gaba da shirye-shiryen zaɓe muka ci gaba Dan haka dai idan na fahimce ka sosai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Kano tana dakon gwamnatin Kano ta ce ga kuɗi kenan sosai ba kuwa da ran da aka ba mu kuɗi ran za ka ji mu a sama muna kirawo stakeholders meeting muna kira ku a matsayin ku na abokan aiki muna kira shugabannin jam'iyyu ipac da sauran su jam'iyyun gaba daya mu zo a zauna a so meye matsawa kuma ya za a yi hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kotunan najeriya ciki har da kotun koli ke ba da hukunce-hukunce da ke kara tabbatar da haramcin naɗa kantomomi su gudanar da mulkin ƙananan hukumomi a najeriya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria